Assalamu alaikum mu da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraice na ranar talata 23 ga watan Afrilu na shekara 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar talata shirin yau da gobe shiri ne da ke duba magana ko ishu da matsaloli da suka shafi ilimi Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, mun ji tattaunawa da shirin yayi da almajirai dangane da yadda ake kai su waɗannan makarantu a jihar Kaduna. A yau kuma za mu duba hujjojin da iyaye kan bada wajen kai 'ya'yansu makarantun almajirai. Dama gazawa ne na ita gwamnatin ƙasanmu da ta kasa ta ɗaure mu masu karatun alkur'ani gindi don su ƙara karatun alkur'ani don ana akan samu tarbiyya ba a samun 'yan shaye-shaye ko 'yan kalare da 'yan sara suka. Yusuf a satin da ya gabata ne muka faro wannan maudu'in na illar almajiranci ga al'umma. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya tattauna mana da 'yan yara almajirai inda suka yi mana bayanin yadda suke tafiyar da rayuwarsu. To ai na a yau ma Lawal Isa Ikaran da bai yi ƙasa a gwiwa ba ya kuma binciko muna ko ji ta bakin iyaye da malamai akan wannan maudu'in namu na yau. To Yusuf amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce a ganin ku menene yake sa iyaye tura 'ya'yansu almajiranci kuma menene yake sa su malaman karɓan yaran ga kuma yadda kuka amsa mana. To Amina wannan wanda ya amsa mana wannan wasikar ko kuma wannan tambayar tamu ta yau shine Tahir M Tahir Jambulo Kano ya ce hakika muna ganin ba wai wani abu bane ke sa iyaye suke da muradin kai 'ya'yansu makarantun allo da kuma neman albarka ne kawai ya sa suke wannan kai 'ya'yan nasu wannan makarantar. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Umar Adamu Katagum inda shi kuma ya ce saboda su samu ilimi da tarbiyya mai amfani duniya da lahira. To shi kuma Suleiman S. Fulani Huragir ke cewa ya salam yau da gobe daga jihar Sokoto. Hakika abin da ke sa waɗansu iyaye kan kai 'ya'yansu waɗannan makarantu ta almajiranci wasu iyayen suna fakewa ne da karatun don neman don su guje ma ainihin ainihin abin da ya rataya a kansu wajen ba za su iya ciyar da 'ya'yan nasu ba kenan. Tsabagen son kai ne kawai a cewar Umar Shu'aibu. To shi kuma Kadora Digaga jigi ya ce, hakika suna tura 'ya'yan nasu ne don su sauke nauyin da ya rataya a kansu. To, Muhammad Musa Balli Alasa na faɗi wannan suna eh, daidai. Shi kuma ya ce, Salam yau da gobe, akwai waɗanda suke yi don neman ilimi wa yara, amma wasu kam don gudun nauyi ne. To, shi ma Muhammad Salihu ƙauran namo da cewa ya yi, wasu iyayen na fakewa da talauci wurin tura 'ya'yan nasu zuwa almajiranci wanda hakan bai yi daidai ba sukan kuma nemi hanyoyin da za su kaucewa abin da ya zamana yara ta a kansu. To amsar mu ta ƙarshe a yau kuma daga wurin Abu Mariya bin Bashir inda shi kuma ya ce mutuwar zuciya. To yanzu kuma bari mu ji wasu ɗansu daga cikin tattaunawar da Lawal Isa Ikarai da waɗansu iyaye a game da kai 'ya'yansu almajiranci. Bismillahirrahmanirrahim. mai suna na malam yahuza da ke zaune a garin marban jos um, in gabrod um, a dalilin da muke tura yaranmu zuwa makarantar allo don su san alkur'ani su haddace shi da izinin allah kuma a makarantar allo ake samun fahimta na alkur'ani wanda shine ake haddace shi a san tun daga basin mi'ara har ya zuwa alwalan hakuri shi har za a san alkur'ani a haddace shi ya zauna a ka ba kuma maganan zubiya da izinin Allah kuma abin da samu ki tura yaran makarantar allo akwai tarbiyya a can kuma alhamdulillahi su fahimci alkur'ani dan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce rukun man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu yace wanda ya fi ku a cikin al'umma wanda ya karanta alkur'ani kuma yake karantarwa don haka muke tura ‘ya'yanmu su je su karanci alƙur'ani su fahimci alƙur'ani a lokacin da alƙur'anin Allah ya bada shi to mai sha'an dawowa gida ne falla alhamdu sai ya dawo gida zauna da iyayensa kun kuma mai sha'an gida bane sai ya zauna can arziki na Allah ne kamar wasu za su ga ga dai bayani kai kai kanka akwai karatu a kanka menene ya hana ku misali ku turke su a gida tunda kai maga karatun su sha karatun su a gida ba sai sun fita ba akwai zan yi misali da makarantar boko akwai cita da yake karantarwa amma bai karanta da 'ya'yayansa a gida sai dai ya tura ɗansa makaranta wani malami ya karantar da shi kuma ya karantar da wa'ansu ɗaliban don haka ka aje ɗanka a gida ya zauna zai yi karatun allo ba zai ba zai yi karatun alkurani ba zai yi karatun amma ba zai yadda ake so ba saboda ɗawainiya da shauransu da amma saboda bai samu kulawa kamar yadda idan ya bar gida zai samu kulawa ga malaminsa ba yanzu ƴaƴan ka nawa malam yanzu yanzu ƴaƴa na tara guda nawa aka tura makaranta alhamdulillah ina da guda hudu a makaranta kana samun sakamakon abin da ka sare a sosai ma kuwa dindin na je makarantan za mu zauna mu ji karatunsu kun Allah ya sa su kai dawo gida za mu zauna mu karatun karatunsu don kuma don suna kokari a karatun shi za mu kara damara yanzu ne ma mu kara ɗammara za mu kara daure musu gindi don a ci gaba da karatun alkurani ka taɓa ziyartar yaranka na taɓa ziyartar yarana su sun taɓa dawowa gida su sun taɓa dawowa gida lokacin da malam zai tura su me da me aka haɗa musu san ana maganar wani lokacin akan haɗa su nan haka nan sakayo babu wani alhamdulillah muka masu dinke dinke da 'yan tufafi da ɗan guzuri na abinci wanda za su je kafin a bukaci abincin kuma mun kara hada wani kayan abincin mun kara aika musu da shi saboda ka a ta gayyara don ana bukatan taimako ko a ina ne inda yaro ne ko a gaban ka ne sai kana kula da shi amma kai shi makaranta tabbas za ka kula da shi da abincinsa da yawan suturansa da yan takalman da zai sa malam ka taɓa makaranta allo a ƙwarai kuwa a ciki ma nake har yanzu mutane za su je irin abin da ka sare ka samu lokacin da ka tafi karatu ka same shi na'am alhamdulillah lokacin da zan fita karatu kwarai ko alhamdulillah na same shi ina karatu a gaban iyaye na har da kan suka ce to ya kamata in bar gida domin in fita in gogoro maya da jama'a yan uwa mahadata alkur'ani don mu ƙara sanin alkur'ani ya kace ganin tsarin karatun allo a lokacin ku da kuma yadda ake yin shi yanzu na'am alhamdulillah tsarin lokacin mu a wancan time din to lallai kam ya dan bambanta da wannan kaɗan wahalar da ake sha a can yanzu ba a shinta menene kace ganin ya sauya wannan kace ganin ya kamata a gyara alhamdulillah wato abin da ya kamata a gyara ziyartan ma iyaye ya dan ragu a kan da ba kaman da ba da ka kai danka makaranta ziyartansa akai akai akai yanzu kuma wani su sai shekara shekara wa'ansu sai wata sai wata shida wani suka ziyarta haka gwamnati ta taɓa yunkurin shiga inda ta so ta kawo wani tsari da aka yi makarantun allo kana ganin wannan zai taimaka ko zai iya lalata tsarin da kuke da shi ne to eh duk da san tsarin ko ne wani yan tsari ne ba ta na an ba da amsa akan haka ai gwamnati ce take so ta shiga tsarin ta yadda za a rinka tirke yara ba sai sun tafi bara ba a koyar da su boko a koyar da su karatun allo alhamdulillah dama wannan ana bukatan wannan dama gazawa ne na ita gwamnatin mu da ta kasa ta daure ma masu karatun alkur'ani gindi dan su kara karatun alkur'ani dan ana akan samu tarbiyya ba a samu 'yan shaye-shaye ko 'yan kalare da 'yan sara suka a cikin al'amuran saboda in gwamnati kuma ta shigo to ta kara ma abin karfi ta kara ma abin azama abin zai kara ingantuwa kuma su kara ba da shawarwarin da za a amfana da su to bismillahir rahmanir sunana ah, hamisu abdullahi kana da yaya ina da yara ka taba tura su makarantar allo na taba tura su yanzu haka suna kai ma menene ne ya karfafa maka gwiwa har ka tura yaranka karatu lalle abin da ya karfafa mana gwiwa a sani na duk mutumin da ya zama yaro ne mara jito idan aka shiga makaranta yakan zama ya dawo ya zama na kirki ya faru ba ɗaya ba biyu ba mun gani da idan mu kuma har yanzu ma muna gani ba ka ganin za a ce kenan sai yaro ya karfin iyaye sannan a tura shi makaranta allo kuma eh to alhamdulillah ko dan adam da yanda Allah yake halittar shi akwai wanda zai zama wanne zai taimake ka ku hada hannu ku gyara tarbiyyar ka da kai da shi ba wai shi kadai bane zai gyara shi ba amma muhimmancin tura mutane a makaranta kenan zaka hada mutane waɗanda suke Allah ya yarda da lamarin su don suka shiga shiga sha'anin kamar boko yanzu a ce akai mutum wata kasa akai mutum na akai mutum to akasari ana kai su dan a zaka ƙasan da irin mutanen da ke garin to dalilin da yasa kenan muke tura yaran makaranta in suka je wurare inda malamai suke akwai wanda Allah ya da su idan suka je ana samun abin da ake so fiye da inda iyaye suke wasu fa suna fargabar cewa in an tura yara karatun nan koda sun yi karatun kuma sai ga an tabarbara tarbiyyar saboda iyayen su ba sa kusa to alhamdulillah lalle ba manta akwai wani mutum a can cikin gari da muka taba zashin yamar ya taba tambaya yace almajirai da yake gani suna bara haka yana son in sun girma a nuna mai irin su shine muka ce masa a ai muna daga cikin waɗanda suke wannan barasa amma kuma yanzu mutum ya girma ba haka bane har yake mamaki ce to gaskiya ya san cewa lallai wani almajirci gaskiya ne wasu na maganar kuna ganin akwai wata hanya da za a haddace alkur'ani sabanin wannan makaranta allo da ake yi lalle ana samun hadda na islamiyya amma yana da bambanci da wannan me bambancin yawa bambanci alhamdulillah shi inda aka ce ka da abin da ka bauta mutamawa ko sana'a ce in ka tsaya ka bauta ma da mutumin da aka kira shi aka ce ya zo a gidansa ake yi to da wanda ya tafi bauta mata ya je gari gari ya koye ta ba zai taba zama ɗaya ba to haka ilimi shi ma ke tafiya duk inda aka ce ka je ka bauta ma alqur'ani to ba zai ba zai zama ɗaya da wanda ya zo ya zauna a gidansa ya same shi ba ba ya zama ɗaya to ba zai zama ɗaya ilimin ba da wanda ya abcd da wanda aka zo aka bude aka jahilci za a koyar da shi ne abin da yake daga sama to ba zai taba zama haka karatu yake da na islamiyya da wannan na allo to haka bambancin haddasa yake kana da shawara na yadda kake ganin za a iya ba da gudunmawa wajen ƙara gyara wannan tsari to alhamdulillah idan gwamnati shiga cikin lamarin dama jama'a nata ne sunana alhaji musa sala kashuri ka taba tura ka makaranta allo alhamdulillah a yanzu haka ina da yaro na garin fataskun yana nan yana karatun allo me ba ka sha'awar tafiyar kai yaran ka makaranta allo abin da ya fi bani sha'awa shine mahaifina ya tura ni kuma ba ni kadai ba yawanci yaran sa ya tura su kuma alhamdulillah mun ga yadda karatun ya zama mana ya zama mana alkhairi dan yanzu a cikin alkur'ani alhamdulillah di inda ka faɗa mana daidai gwargwadon hali za mu iya kawo shi kuma ba alfahari muke ba tarbiyyar mu ta sha bamban da wanda ba tura su ba ana kukan cewa a da iyaye sukan ɗauki abinci niki-niki su ba ɗalibansu in za su tafi karatu yanzu ko ba a barwa ka haɗa yaranka da kayan abinci eh alhamdulillah ni lokacin da yaro na zai tafi sai da an ba shi kayan abinci sannan duk wani lokaci ba lokaci haka ina zuwa na zanna da yaron sannan kuma in zanna da malamin na ba na bayar da dan abin da ya sauka hannuna kuma lalle har malamin akwai lokacin da ya taba furucin muna tare da wasu iyayen da muka zo tare da su ya ce lalle shi yana jin daɗin irin al'amarin da ake yi wannan na zuwa ziyarta da ake yi ana ganin yara kuma ana duba yanayin karatunsu. su lallai ya nuna mana jin daɗin su mu ma muka ƙara jin daɗi kuma ƙara ƙwarin gwiwa muka ga kuma yaran masu cikin ƙoshin lafiya kuma suna samun karatun nan akwai wasu masu zargin cewa in an tura yara karatu akan samu wasu sun gurɓata da tarbiyyar sai a ce yaro ya kan gare ka taɓa cin karo da irin wannan koda ba a gurin ka ba a wurin yan uwanka masu tura 'ya'ya karatu to alhamdulillah ni har yanzu ban ga inda almajiri da aka tura shi ranar karatu ya kangare ba ban sani ba da yake rayuwar tana da faɗi kuma duniya tana da yawa amma ni dai ido na bai gani kuma ban ji wani wanda ya ban labarin yaron shi ya kangare hasali ma sai dai in yaron ka na gaban ka ka nuna mai gata ka ga kawai ya tashi ya zama ya kangare din amma ba a wajen alkur'ani ba wajen alkur'ani gaskiyar magana tarbiyya ake samu gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi a faɗin ƙasar mu najeriya gaskiyar magana alkur'ani sun sani duk yadda al'amari ya yi ya gurɓace to ba wa'inda ake waiwaita sai masu alkurani kuma cikin ikon Allah alkurani da yake siffar Allah ne idan aka duba shi aka karanta shi Allah yana biyan bukata ko in ka auna da yanayin zaman kasan mu lafiya to fa masu alkur'anin aka duba kuma suka duba alkur'anin Allah ya lamince sanadiyar alkur'anin to muna so gwamnati ta duba masu alkur'anin nan ta duba almajirai ta shigar da al'amarinta a cikinsu ba wai tallafi a ce he masu boko kawai za a tallafa ba a'a su ma masu karatun alkur'anin a shiga a tallafa musu saboda fa duk mutumin da ke gida yana yin karatu muna kallon masu karatu a gida masu islamiyya mu muna da akwai yara a cikin islamiyya amma sun yaran mu da suke waje suke karatu sun sha bamban dan yanzu haka yaran makoci na magana da yake gaya ma yaran gaba ɗaya bai wuce shekara goma sha uku ba amma yanzu jijiyan nan muka gan shi ya ɗauki takarda ya fara rubuta alkur'ani da ka kuma sakamakon zuwa ranar karatu da aka kai shi ne ba a gaban idan dan yana da kanne yana da yayu amma duka a cikin su ba wanda zai kawo maka izu goma lafiyayya to amma shi yau gashi ya fara rubutu daga bakara ku samu geran da ku hada shi da yara mata girbi girbi sun girbe har sun samu ruwan wankewa ku samu kwarya kwarya ku samu kwaryan nono aliliya mani dam sun zaga zaki. In kalli ka ce da na ran da lama ciki na To, kina dai ji ko Amina? <laughs> Kwarai kuwa. To, amma kuma ai Amina idan kika duba abin da su masu aiko mana ra'ayoyinsu suke cewa ai wai su iyayen suna so su guje ma haƙƙin da Allah ya ɗaura musu ne. wanda na ciyarwa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa amma kuma ka ji abin da wasu yanke cewa ba haka ba ne. Kwarai da gaske, ka san akwai haƙƙi da Allah akwai inda ake cewa em yaro ba naka ba ne amana ne Allah ya baka. Sosai. Kuma wasu kamar yadda masu saurari suke cewa gudun haƙƙi ne amma kuma ga shi kamar Buhari ya haya Yobe ya ce wasu har ga Allah suna buƙatar yaransu su yi karatu wasu kuma gudun wahala ne wato abin da na gane wahala ne yayi yawa al'umma. To gaskiya dai kan. To madalla har yanzu dai a kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC a cikin shirinmu na yau da gobe. Bari mu koma mu ji inda tattaunawa ta ci gaba inda Lawal Isa Ikara ya daura daga abin da yake cewa. Sunana Nuhu, Nuhu Ma'azu. Eh, kana cikin masu koyar da almajirai almajiran ka sun kai nawa? Eh, almajirai na ni kana ba zan iya ce ga adadinsu ba. Saboda bayan nuna na kaina akwai na wasu kamar yaya ake aje na wasu bayan naka eh akwai masu kula da su bayan na ni wani ke kula da su akwai kuma da ke kula da su amma a guri guda suke wato a gidanka suke koko eh wasu suna gidana wasu kuma ba sa gidana yanzu kamar nakan za su iya kai nawa eh nawan sun kai sun kai goma wasu na magana malam iya kuke yi wajen ɗawainiyar yaran nan ganin mutum ko da 'ya'yan shi ne za ga cewa wani lokacin kar sai da za ya za ka yi wajen kula da yara har guda goma wanda suka zo da gurare daban-daban to yadda muke muna iya kokarin mu wanda kuma muna iya kokarin mu cewa mu ci da su wasu kuma al'umma suke shiga cikin gari su yi bara su samu abin da ci amma waɗansu kuma na ɗaukar nayin su kamar ƙanana su ne muke tura su cikin gari a wajen al'umma su nemi bara a wajen jama'a amma kamar wanda suka dan girma to su muka ɗauki nauyinsu akwai wani tsari da kuke ne ta yadda iyayen yaran sukan aiko su da kayan abinci ko kuma su rinka kawo musu lokaci zuwa lokaci don ku samu saukin ciyar da su su iyayen su inda suka ba mu su sun ba mu kenan ba sa cewa ga wani abu ko kuma a ba wani abu da suke yi su iyaye to ya kuke yi wajen karantarwa malam kamar misali so nawa a rana ake fita karatu kuma ya ake farko ne da asuba za a tashe su idan aka yi sallah lokacin sallah asuba yi sai a taya sallah idan aka yi sallah sai a dawo an kuma kamawa rana ta dan daga kamar kanana sai a tashe su su je su shiga cikin gari wajen bara manyan kuma su tsaya nan a tashe su idan suka dawo wajen bara kuma sake kama misali sha biyu sai a sake tashi idan aka tashi sha biyu kananan kuma shiga cikin gari sai bara manyan kuma a kula da su bayan karfe biyu da rabi ya sake dawowa makaranta bisa tsari irin na wannan koyarwa malam kana ganin idan yaro yana da kwazo a cikin almajiran nan zai iya sauke alkur'ani kamar shekara nawa eh, ya danganta ga hazakan yaro amma yaro wani lokaci yakan samu kamar dan shekara sha biyar dan shekara ashirin ya ga ya samu karatu insha kuna ganin kamar wannan hanya da ake bi ana samun karatun kamar yadda ya kamata ana samun karatu shine samun shine karatu ingantacce irin wannan na allo karatu ingantacce shi irin allo ka haddace kuma ka rubuta da ka ka taba yayi dalibin da ya irin wannan ya wuce ya wuce taba ni kai nan gurin in ga ba zan faɗa adadin su ba ana ganin malam bayan maganar abinci da kuke shan ɗawainiya akwai maganar cewa to a ina wa'annan suke kwana misali kai yanzu da kake da guda goma ya kuke wajen makwancin su eh makwancin su ga muka sama musu shaguna kuma idan wurin mu ya karamci sai mu yi gari mu nemi alfarma a bamu musa yara a ciki gwamnati ta taɓa ba ku wata gudunmawa ko kuma kun taɓa neman gudunmawa wajen gwamnati don inganta wannan karatu da karantarwa da almajan da ke gurinku. ku mu ba taɓa neman wajen gwamnati ba idan kuma gwamnati ba ta kula da mu ba kun ji labarin wani tsari da aka dinga yi na shirin koyar da karatun alkur'ani da aka yi aka kira makarantun almajirai ko kuma almajiri schools ni dai ban taɓa ji labari ba kamar mu masu makarantar allo ni ban taɓa ji ba wani irin sako kake da shi a ƙarshe eh ni kira da zan yi akan a rin kula da yara akan talbiyantar da su da kuma karantar da su assalamu alaikum wa rahmatullah sunana muhammad awwal lawalan anguwan tsalaha malam muhammad awal ɗaliban ka nawa eh ina da ɗalibai za su kai akalla yanzu mutum arba'in kamar da haka waɗannan almajirai yan garin ku ne duka koko daga gurare daban-daban ake haɗa ka da su eh gaskiya da yake duk wanda ya kai irin wannan matsayin yana koyar da almajirai za ka same shi ya zanna wurare haka daban-daban a sanadiyar wannan yawo inda za ka za ga tun da akwai 'yan garinku kuma ka samu wasu daga inda ka zanna saboda an aminta da kai wani zai ce ga yaro na ka wuce da shi ka wuce haka haka dai har sai ga kuma makaranta tana ta yawa bai yawa a cikin an kai mutum arba'in an samu a cikin diyan wuri ɗaya yanzu malam a cikin arba'in din nan za ka iya gane kowanne da garin da ka to da shi da iyayen shi misali kowanne insha Allah na da kyakkyawan sanayya tsakanin su da iyayensu to ya kake fama da wa'annan ganin cewa wani lokacin eh, ko 'ya'yan mutum aka ce sun wuce biyar din nan sai an sha fama to wannan wani abu ne wanda ke kowa akan aikin shi bai cika damun shi ba abin sa na faɗa haka saboda duk zaka tadda kila in an ce mutum arba'in zaka samu a ce akwai wani yana kula da bangaren suwa ne wa yana kula da bangaren suwa ne kai kuma a matsayin ka na shugaba kai kuma duka kana kula da su gaba ke da wani shine gudunmu da nake takawa nake tankawa da ita wato akwai tsari na yadda a waɗanda suka dan girma za su kula da waɗanda suke ƙanana alhamdulillah bai yawa ce gabaki ɗaya mutum ɗaya ne kawai zai haɗa su sai an samu wani na kula da wayancan wancan na kula da wayancan to yaya maganar fahimtar karatu na irin wa'annan yara to fahimtar karatu wani abu ne wanda mai kama da ko karatu ko kasan da kowane irin abin da Allah ya lamince mashi za ga hazaka ko da ya kafi yayan ma za ga hazaka mata zama ɗaya ba ta hau hau kowa da irin tashi kowa da irin da kokolwar da Allah ya hore mashi mafi akasari ramomi irin ku ko kuma shugabannin makarantu irin na allo za ga an haddace alkur'ani an rubuta kana cikin irin wannan e insha Allah za mu so ne mu ji kai ma irin wannan tsari ka bi na makaranta allo daga wannan makaranta zuwa wannan makaranta har Allah ya baka ikon haddace alkur'ani da rubuta shi e eh, kwarai kuwa ce ma tsarin da na masu a yanzu da wahala su bi irin wannan tsarin ya na ku yake na farko dai a shekarun baya duk da nake da kananan shekaru yawo a shekarun baya ya ƙara taɓarɓarewa akan in zuwa yanzu. Ya manga ne ba yanayin tsarin karatun? Yanayin mutane yadda ake karɓar abin ba irin da ba ne. saboda duk wanda yake shekara kusan talatin ko ashirin ya san yadda da mutum zai yawo ya tafi ko ina a ce wannan mai karatun allo ne a karɓe shi hannu biyu biyu a yanzu an samu matsaloli wanda suke sun rage ma abin kwarjini sai dai kuma idan kana da hankali za ka tsaya ga e lalle abin ko da akwai laifin jama'a to kuma akwai wanda suke za suna bata abin ta bayan fage dole kila ya kama ko wancan ma dan uwan wancan ne kana ganin akwai buƙatuwar a ƙara inganta hanyar karantar wani eh zai yi in an bu hanyar da ya kamata yanzu menene babbar ɗawainiya da ke gaban duk malamin da ke koyar da almajirai a matsayin ko da kuke kula da irin yara wa'annan gaskiya babu wata ɗawainiya abin da kwana faɗa cewa babu wata ɗawainiya duk mutumin da ka san yana koyarwa in irin ta mace galibi za kawai dama domin Allah ne ke ta shi ko duk abin da aka ce ka ɗauka man kanka kake yi dan Allah tunda annabi ya ce yi rukuman ta almal qur'ana wa alimahu to ni a tunani na kuma a tunanin wasu sauran yan uwa da nake tunani da wahala ko kuma ban ma ga wani mutumin da yana koyarwa yana cewa kai ni wannan aikin ya ishe ni ai manufarka dai kenan ko ko a ce mutum yana koyarwa amma kuma koyarwa so yake yarhe mu ba haka bane ba kullum mu abin da muke tunkaho wannan hanyar ma in za a taimake mu a taimake mu akan ta ba tare da wani sharaɗi a ce mana kaza ba in kuma an ga za a kyale mu a hakan ma alhamdulillahi muna yi ƙasa da Allah ya zama da mu lafiya amma malam wasu na magana cewa su iyayen kenan ba sa ba da wani tallafi na a taimaka kamar inda kila a ce su yan boko ya kaga sai an biya sannan a je a koyar ai kamar magana na gaya maka ɗazu azini duk abin da ke kawo irin wannan matsala an ce wai sa rai da ci shi ke sa a yunwa yau misali ka bani yaron ka kuma ba kan ka farko na fara masa yaro ba kila kafin shi ma na yaya wasu ban taba amsa wani abu ba to kuma shikenan don ka zo baka bani ba bai kamata ba in ji wani wahala na sama da bayo na saba ba sannan kuma ni abin da na karanta a bangaren koyarwa wasu matsaloli ne masu yawa na farko dai in ka lura yaran da ake koyarwa galibin su yaran karkara ne gashi kuma gwamnati kullum tana kalubalantar yadda ake dawowa da yara ana ta yawo da su ni kuma irin na wata tunanin sai in ke ganin duk juyi da yaro ya zanna ba boko ba islamiyya duk da ana ganin kamar na hankita ma ariyan an kita kawanci ne kidahumanci ne to da ya tafi ganin gara a bashi wani tarbiyya ko ta karatun ce ya tashi duk juyi yana da bambanci da wanda bai taba zuwa ba Don yawo ko da na duniya ne mutum ya tafi yana da bambanci da mutum da a kauyen sa bai taba zuwa wani wuri ba kawai a nan yanzu ne sai ka samu bambanci a ƙarshe wanne sako za ka iya aike wasu iyaye iyayen yara abin da nake so ni in dai za su fahimce ni in ba su shawara a matsayina na mai korar da tare da yan uwana ni a tawa fahimta tun da gudunmawa ne zan bada ci tsarin kowa ya zama dole idan nawa ba na farko dai shi duk mutumin da ka ba shi yaro idan ka mutunta shi ka kyautata masa ya sani kuma tun daga farko shi yaron ka gina masa wani foundation ne wanda zai ke ganin mutuncin malamin saboda misali aka ce ana da alaka da kai da mahaifinka kaga ko da ba ran mahaifinka ko ta alaka tsakaninmu da kai ta wannan malamina ne kuma bayan malamina aminin babana ne amma sai aka ce yanzu an ɗauki karantun koyarwa kawai mutum ya ga dama kawai ɗauki jakata in tafi wancan in na ga dama in ɗauki jakata in tafi wancan kaga anan babu wani mai laifi in ban da iyayen yara. to sakona da zan ga yara dan Allah dan annabi tunda har mu ma Allah ya sanya ya aji maka wannan hanya mana kokarin haka muna dan jarabawa su ma su ba mu goyon baya kasance a ce idan kana da yaro in ya zo ya ce maka ko kuma gashi karshe ko malami ya mai wani abu kuma an mai kaza mai kaza ya ce san canjin makaranta to ki a ce in sun samu na ce malamin shine yake da sha'awar yake ganin na isa in kai shi wani wuri ya je karatu ba irin yadda aka sa ba kawai in ɗana na makaranta gobe zan iya ganin shi kawai a zo da jakar shi ya ce ba ni son wurin nan wuri ka bani ka to kuma je ka can ba ka dawo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na shitu abdullahi to mana shitu ya maganar ɗalibai maganar ɗalibai falillahi alhamdu muna tare da ɗalibai na kasan kai nawa za su kai kamar ashirin da shida ya kake wajen koyar da su to falillah alhamdu kamar yadda aka saba ne haka muke koyar da su ne kamar yadda addini ke tafi karwa haka so nawa ake karatu a rana muna karanta da su sau uku a wuni a rana mukan yi karatun safe mu tashe su karfe takwas su je su dan nemi abinci mu dawo karfe tara mu zauna zuwa sha biyu kuma mu tashi kuka tashi sha biyu a yau za mu sake dawowa karfe biyu kuma idan yaran nan sun zo sun riga sun zama suna hannunku da lalurarsu da komai tun daga eh, abin da za su ci da gurin kwana ya kuke da wa'annan manyan batutuwa guda biyu ko uku maganar abinci maganar rigar sawa maganar gurin kwana to falillah ya Allah yana yi mana taimako akan wannan domin yau aka ce daga cikin Allah ya sa wani ya samu jarabtar rashin lafiya to mu mukan dan yi kokari a tsakaninmu ko da kai malamin baka da halin da zaka ɗauki ɗan dawainiyanta da zaka kashi kemis ko asibiti haka in dai abun bai yi tsanani sosai ba mukan haɗa kuɗi a tsakaninmu ko kuma a wannan wunin mukan aji karatu ma mu je mu nemo kuɗin da za a je a nema wannan lafiya shi ne tsarin da muke akai ba za a gaya wa iyayen yaro kila ko ya aiko da sako ko a kai mashi iyayen a kai wa iyayen yaron ba a falin ai zazzabin wani zuban zazzabin bai wuce a kashe ɗari biyar ba ko dubu ɗaya haka kuma guri da nisa a ce sai an gaya wa iyayen yaro kuma wani ma in ka gaya masa zai iya tashi hankalinsa cewa sai ya zo ya ga halin da yaron sa yake ciki kuma zazzabin bai tsanani ba zabi ne dai haka dan na malaria haka da sauransu haka to ya ake wajen abinci a falilla abincinmu shi ma Allah ya kan mu shi cikin sauki tunda wani zubin a gida abin da aka yi yaran sukan samu wani zubin kuma a fita cikin al'umma aje a nema wace hanya kake ganin za a wajen inganta wannan maganar koyo da koyarwa ta hanyar karatun allo gwamnati idan ta yi niyyar daukan tsarin da za a inganta karatun allo ta fi mu sani ma mu kanmu da muke karatun tunda banda mu akwai wasu ɗaliban da ke karkashinta kamar ɗalibai masu karatun boko su ma ɗalibai ne to kamar irin tsarin da ta san tana bi da wayancan ɗin mu ma in ta yi niyya ɗin shi za a bi da mu ɗin a samu sauki ce kowa ya samu sauki ya samu yalwar rayuwa a wannan lokaci da muke ciki karatun ne yawanci yanzu sai an yi hakuri karatu yana da wahala sai an jure yawanci yaro akan turo shi karatu ba karatun ne a zuciyar shi ba ya zo ko ya nuna maka gagara ko kuma ma ya ce gudu zai tafi gida to wannan kaga dole sai ba mahaifinsa ya baka goyon baya sannan ka samu ya zauna a makaranta shine to shine goyon bayan da muke so su ba mu su iyayen kenan To masu sauraro a madadin duk waɗanda suka taya mu kawo wannan shirin ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. Shirin su BOA ba sa ba. Amurka yau ta